الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلك رحمه الله وكذلك محبة صحابته وقرابته كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية العباد ضد الأنصار وقال لا يجدد الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وقال علي رضي الله عنه إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبدلني إلا منافق وفي السنن أنه قال للعباس والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابته يعني بني هاشم وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعا انه قال احب الله لما يبدوكم به من نعمه واحبوني بحب الله واحبوا اهل بيتي لاجلي واما محبه الرسل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ga watan sha biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na sati sati ko mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tuffatul iraqiyya fil a'malil qalbiyya wallafar shakin malamin nan shehu musulunci taqiyuddin abu al-abbasi ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda aka haife shi shekarar hijira tana da 661 wanda aka haifa hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 661 ya bar duniya kuma hijira tana da shekara 728 wannan kuma shi ne darasinmu na nawa shi ne darasinmu na 53 a jerin gwanan majalisun mu a wannan masallaci mai albarka wanda shine na 97 ibn taymiya yana nan dai kan bayani akan mahabbatullahi wanda kuma ya ce dukkan wata mahabba duk wata soyayya da za ka yi wa wani za ka yi ta ne saboda Allah wato mahabbatun lahi ita ce take haifar da mahabba ta annabawa ita ce take haifar da mahabba ta manzanni ita ce take haifar da mahabba ta waliyan Allah ita ce kuma take haifar da mahabba ainihin ta ayyuka na kwarai za ka dukkan wani abin da kake so kana son shi ne saboda Allah ya ce ka so shi duk kuma abin da za ka ki kana kin shi ne saboda ya ci karo da wannan soyayyar da kake wa Allah satin da ya wuce annabi ibnu taymiya ya yi mana magana akan san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan san Allah san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yake biyo san Allah baya kuma reshe ne daga san Allah baiwa kuma kace kana san Allah baka san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in dai kana san Allah to dole ka so annabi sallallahu alaihi wa sallama ko in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to a kuma wannan gaba ta yau ibnu taymiya zai yi magana akan mahabbatu sahabati wal qaraba san sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da san dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama iyalan gidansa wannan ma wani reshe ne daga san Allah wanda duk yake san Allah to zaka gan shi yana son sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yana girmama su yana nema musu gafara yana ainihin yi musu addu'a ta kwarai wannan alama ce ta cewa akwai soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama a zuciyarsa akwai soyayyar Allah a zuciyarsa haka nan wanda duk yake san Allah da manzansa to wajibinsa ne kuma ya so dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya girmama su ya yi musu kyakkyawan fata ya musu kyakkyawar addu'a baiwa kana san Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallama amma ba ka san sahabbansa ba ka san danginsa wannan ba zai yiwu ba wanda kuma duk ya ce zai yiwu to ya gwada mu gani ba za ta yiwu ba kace ce ba ka san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba ka san wasu daga cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam haka kurum dan suna dangin annabi sallallahu alaihi wasallam wa babu shakka wannan ya ci karo da maganar da kai nake wa kana san annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni wa kadhalika mahabbatu sahabatihi wa qarabatihi haka nan san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da dangin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi da haka nan yana nufin ita ma reshe ce wannan soyayya reshe ce daga san Allah kamar yadda san annabi yake zama wajibi saboda kana san Allah to haka nan ita ma soyayyar da za ka yi wa sahabbai da soyayyar da za ka yi wa dangin annabi sallallahu alaihi wasallam reshe ce daga soyayyar da kake nuna wa Allah idan har ka gaske kake Allah kake so to ka so abin da Allah ya ce ka so shi daga cikin abin da Allah ya ce a so akwai sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da dangin gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama kullu ke ya ce kama fi sahihi an Annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala ayatul iman mahabbatul ansari wa ayatul nifaq bughdul ansari yana daga alamar imani san sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama mutan Madina وأن ستة تيمكي النبي صلى الله عليه وسلم ستة تيمكي مثلت وآية النفاق أنا لك علامة المنافسي بغض الأنصار إن صحبا النبي صلى الله عليه وسلم متى المدينة وأن ستة تيمكي النبي صلى الله عليه وسلم ستة تيمكي مثلت وقال أولا حديث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر بزيهما mutumin da ya yi imani da Allah ga ranar lahira kuma ya ke mutanen Madina sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗan Madina ba za ka yiwu ba a ce ka yi imani da Allah da ranar lahira ko ba ka san waɗannan mutanen ashe ka ga irin su alama ce ta cewa akwai munafici a cikin zuciyar mutum ko da yayi da aure yana san Allah ko da yayi da aure yayi imani da Allah da ranar lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba za ka saku ba ka yi imani da Allah da ranar lahira amma kuma ba ka san mutanen da suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam hakanan kala aliyu radiyallahu anhu al-ali yarda, ya fara masa yadda yake innahu la'abdun nabiyyi al-ummi ilayya annahu la yuhibbuni illa mu'min wa la yughiruni illa munafiq sai da ali aka fara masa yadda yace lalle yana daga cikin alkawarin da annabi alaihi wa alihi wa sallama yayi mini ce babu wani wanda zai so ni sai mumini babu kuma wanda zai ki ni sai munafiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya alamar imani san sahabbansa yan madina da suka taimaka masa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya alamar imani san ali radiyallahu ta'ala anhu wato kaga sayyidina ali yana cikin jumlar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda san su yake zama wajibi duk da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ware shi da ambato a wannan hadisi domin ya nuna matsayinsa haka nan al-ansar duk da suna cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da su da al-muhajiruna duka suna cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama amma aka ware su da ambato domin a ƙara nuna girman lamarinsu saboda ga ashe wannan hadisi ba falala ce da suke batta ga Ali ba al-ansar sun yi tarayya da shi a ciki sai dai ware shi da ambato yana nuna girman lamarin su san sai da Ali da kuma ainihin munin lamarin kin sai da Ali kamar yadda wancan hadisi shi ma yake nuna girman lamarin nuna soyayya ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yan Madina waɗanda suka taimaka maka da kuma munin girman lamarin nuna musu kiyayya wanda wannan shi yake nuna alama ta munafici wa fi sunani annahu qala lil abbasi ya zo a cikin sunan tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abbas wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake anan sa la yadkhuluna aljannata hatta yuhibbukum wa liqa lillahi wa liqarabati na rantsi da wanda raina yake a hannunsa ba za su shiga aljanna ba har sai sun so ku dan Allah dan kuma dangantakar da kuke da shi da ni yana nufin banu hashim ba za ku so ba za ku zama mu'minai ba har sai kun so banu hashim saboda Allah sannan kuma saboda kasancewar su dangi na wannan hadisi ya zo cikin sunan tirmidhi da wani lafazi da yake kusa da wannan ibnu jami'a ya faɗe shi da ba'ana kamar yadda ya zo cikin musnad na imamu ahmad da lafazin da yake kusa da wannan amma hadisin ta fuskar isnadi bai inganta ba a cikin sa akwai yazid ibn abi ziyad wanda malaman hadisi sun ce ifi ne mai rauni ne saboda haka wannan ruwaya tana da rauni duk da cewa jumlatan an san cewa san iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallam da danginsa yana daga cikin abin da aka wajabta wa kowane musulmi ko da wannan hadisin bai inganta ba hadisan da suka zo na baya kadai sun isa su wadatar da wannan wa qad ruwiya hadithu ibn abbas marfu'an haka nan an rawaito wani hadisi daga abdullahi dan abbas marfu'an da aka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala annabi yace ahibbu allaha lima yazukum bihi min ni'amihi ku so Allah saboda abin da yake ciyar da ku da shi na ni'imominsa wa ahibbuni bi hubbillah ku so ni dan san Allah wa ahibbu ahla baiti bi hubbi ku so iyalan gidana dan so na. shi ma wannan hadisin bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wannan ita ce ta sama ibnu taymiya ya kawo shi da lafazin tamrid yace wa qad ruwiya ruwiya wannan kawo shi da irin wannan siga dan ya nuni zuwa ga cewa bai inganta ba bai inganta ba ta fuskar isnadi haka nan bai inganta ba ta fuskar matani ibn tabi'a a cikin min minhaj sunna a cikin minhaj sunna juz'i na biyar shafi na biyu da da saba'in hudu ya yi nuni zuwa ga cewa wannan hadisi bai inganta ba yace isnaduhu da'if a can yace salsalar wannan hadisi mai rauni ce fa inna allaha yajibu an yuhabba li dhatihi wa in kanat mahabbatuhu wajibatan li ihsanihi wajibi ne ka so Allah ne zafiri ko da kuwa bai yi maka ihsanin komai ba wajibi ne ka so shi dan duk da cewa wajibi ne kuma ka so shi dan wato ba ana san Allah bane dan ni'ima kawai da ya maka a'a dan Allah ya cancanci a shi shi a karan kansa ubangiji ya cancanci a so shi ballantana kuma ya yi maka ni'imomi da dama daga wajen halittarka da mazauninka da abincin da ya baka babu shakka waɗannan ni'imomi su kansu za su karfafa wajen cin kaso Allah don haka shi hadisin yadda yake nuna a so Allah dan ni'imarsa ba iya nan abin ya tsaya ba a so Allah dan zatinsa ko da kuwa wajibi ne a so shi dan ni'imominsa wanda ita ce maganar da Ibn Taymiyyah a cikin Minhajus sunna. ya nuna raunin hadisin sannan kuma ya nuna ta bangaren matani nima akwai abin da zaka soka dangane da masanin hadisin to ana Ibn tabia ko kula yana tabbatar mana da abin da ya shafi mahabbatu sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi wajibi ne ka so sahabban annabi wajibi ne ka so dangin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan ita ce dama aqidar ahlus sunna wal jamaa babu inda ahlus sunna suka nuna kyama ko gaba ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana kuma dangin gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama duka suna kan sahabbai suna kan dangin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai ne su ne dukkan waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwarsa sannan kuma suka bar duniya a kan wannan imani waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya yi rayu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala iman ya samu wannan daraja da ɗaukaka saboda kasancewarsa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi a lokaci ɗaya a zamani ɗaya a gari guda wannan wata falala ce da wata martaba wadda ba kowa zai iya samun ta ba duk imaninsa duk ibadarsa duk tsoron Allahnsa matukar dai ba ya samu ido bi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zauna da shi ya saurare shi ya ji maganarsa ko ya hango shi daga nesa wannan ba zai samu wannan falalar ba kaga ashe duk wani wanda zai zo bayan wannan zamani na manzo sallallahu alaihi wasallama daga cikin tabi'ai ko daga cikin asba'u tabi'ina ko al atba ko waɗanda za su zo bayan waɗannan tsare su su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama su yi riko da addinin sa ba za su kama kafar sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallama domin ya dara su ya musu fintinkau da wata martaba da ba za su iya samun ta ba duk wani sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama dan makarantar annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallama shine malamin sa da yake bashi training don haka ya samu training da tarbiyya ne a hannun wanda ya kowa iya tarbiyya a tarihin kafuwar duniya akwai wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama iya tarbiyya a tarihin kafuwar duniya babu shi kuma wannan aiki ne da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu wa yu'allimu alkitaba wa yuzakkihim wa yuzakkihim da shi ai tarbiya tazkiya ka tsarkake su ka koya musu addini sannan kuma ka tsarkake su ta yaya za su karfi su ka koya musu hali na kwarai kaga ashe kira yana daga cikin manyan ayyuka da Allah ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam isar da sakon da aka aiko masa da kuma tarbiyar sahabbansa don haka mu ahlus sunna da muke ginin girman manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun yadda cewa waɗannan ayyukan biyu ya yi su kuma ya ci nasara duk sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samu koyarwa ta addini bakin gwargwado gwargwadon yadda ya gabu da annabi sallallahu alaihi sallama ya zauna da shi ya saurare shi gwargwadon yadda ya samu koyarwa daga annabi sallallahu alaihi sallama haka nan ya samu tazkiya babu wani sahabi da ya shigo majalisin manzo sallallahu alaihi Sallama, ya yi kuskure kuma manzo sallallahu alaihi Sallama ya ja bakin sa ya gum da kyale shi ba a taba samun wannan ba ko yau ka duro majalisin sa sallallahu alaihi sallama kai kuskure sai ya faɗa kan da kai ba zai ce wannan bako ne a bi shi a hankali a zai nuna masa na'am zai yi masa hanyar da ta dace wajen ya nuna masa har ma mutumin nan ya ji babu wanda yake so kamar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun dai jin misalai akan wannan saboda haka ashe kaga ya koyar kuma ya bada tarbiyya kuma ya ci nasara a cikin tarbiyyar da ya bayar don haka duk sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mutanen kirki ne adalai ne in an ce adalai ba ana nufin ba asumai ba adali ana nufin wanda ayyukan da'arsa suka rinjaye ayyukan laifinsa wannan shi ne adali man ghalaba ta'atuhu ala ala ma'siyati wanda duk ko da yana yayi sako ko yayi yana yi amma ayyukan da'arsa su suka fi yawa ghalibu ahwalihi ala ba'atillah wannan shi ne adali idan ka ce ba wannan ne adali ba to kaga babu wani adali a duniya sai annabawa kenan a ce dukkan hukunta hukuncen da Allah ya rataya su da a samo shaida adali ba za a samu ba tunda sai an samu adali kenan sannan har iya samu Sai da adali da Allah ce ashiru da wai adlin minku a ce ku kawo shaidar mutum biyu adalai daga su to kaga aka ce adali wanda baya saban Allah ka rike nan irin waɗannan hukunce hukunce ana buƙatar kenan sai ka lalubo annabawa guda biyu sun maka shaida to kaga ashe ayar ka zan ba ta da ma'ana tun da abin da ba zai tabbaku ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne annabi a zamanin sa ko da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ayar ba za ta tabbaku ba tunda sai aka yi shahidai adli da wai adlin minkum mutum biyu adalai kaga kun ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine ma'asumi to kuma ba za ka samu wani annabin tare da shi a zamanin sa ba saboda haka in an ce adali ana nufin wanda galibu ahwalihi ba'atullah galibin yanayinsa shine da'ar Allah in yayi kuskure baya tsama akan kuskuren nan walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba ta dogewa akan abin da suka yi na kuskure alhalin suna tunani yin kuskure baya fitar da mutum daga cikin mutaku da masu takawa abin da yake fitar da shi daga masu cikin takawa ya yi kuskure kuma ya zauna akan kuskuren sai ya dage ya cije ya cije ya ce ba zai sauka ba wannan shine yake fita daga cikin tsarin masu takawa inna allazina taqaw ila masahum ta'ifu min ash-shaytani tadhakkaru fa ila hum mubsirun kaga ashe ya massuhum ta'ifu min ash-shaytan ashe wani lokaci sai na iya rudar su yi wani abin da yake laifi ne amma ba za su dore akan wannan ba da zarar sun faɗi sun faɗa ku sun gane laifi suka ko an faɗakar da su to za su tuba su koma da Allah ubangiji sai ya kira wasu masu takawa na ladina takaw bai fata kiran su masu takawa ba dan kasancewar masahum ta'ifun min ash-shaytani an gane ko saboda haka in an ce adadi ana nufin man kana man kana galibu aqwalihi ba a san ba galibin yanayin sa shine yi wa Allah da'a ko da ko za a samu yayi kuskure a wani guri ko yayi laifi a wani guri amma zai faɗa ku ya koma ga Allah amma wanda yake aikata a fasikanci ana masa wa'azi ya ki tuba ya dage akan abin da yake yi to wannan ba zai taba zama adali ba sai ya tuba ya gyaru ya gyara lamarinsa to shikenan in ya tuba Allah mai karɓar tuba ne to kafin annabi sallallahu alaihi wasallam a gurbu duk udulun ne domin Allah madaukakin sarki shine ya nuna haka shi ya nuna mutanen kirki ne wasabiquna alawwaluna min muhajirin wal ansari bi ihsan بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم jannatin tajri تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وبنجي شيء باس وانا جارانتي دين با wani ba ba ka ga ashe babu wani wanda ya isa ya kwace wannan duk ba kwatin sai dai yayi Allah ya riga ya ba su ya rubuta kuma ka ko ka so inda za ka karanta Qur'ani dole ka karanta haka baka wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha sai dai العظيم إليك da بكي حتى آية تكي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنفار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم بيتوب إنه به معروف الرحيم حكى أبنجد ينكي مجنى دك زما ددما لنسا كزما أينهم فاقاتنك أبنجد ياتي لك تابع كاكا كتك دونيا da bayanin sun yi kuskure iri kaza sun yi kuskure da sharance sharance da karyace karyace Allah ya ce laqad taba ya tuba ya ce karkarin da ka tai ba kai yayi wa ba gidan ku yi wa ba Allah ya wa to Allah ce laqad Ba kaga magana ta kare faɗa abin da duk ka ga dama ka faɗa sirri ikallati ikariya ikage duk yarfan da za yi Allah ɗaya ce لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمن عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وبنجد يتي فعلم ما في قلوبهم وبنجد يتي لقد رضي الله لقد حتى كاو دام دكما قد للتحقيق lalle tabbat hakika ubangiji ya yarda da mu'minai lokacin da suke maka mubaya a karkashin bishiya ita ce bai'atul ridwan bai'atul hudaybiyya a lokacin jabir yake cewa sahabbai dubu hudu ne suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani ya ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun yi sai kwaya uku ran suka rage Allah ya san za su yarda ko bai sani ba in har za su yi Allah ya sani dan ya ce fa alima ma fi qulubihim akwai wanda ya san abin da yake cikin zuciya ba Allah ba ko manzo sallallahu alaihi wasallam bai san me yake cikin zuciyar bayansa ba sai Allah ya sanar da shi Allah shi ne alimun bi zati sudur to ubangiji ya san abin da yake cikin zukatan sahabban nan lokacin da suke mubaya'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da ikhlasi ba da munafiki suke yi ba sai ya ce ya yarde musu ya ainihin saukar musu ya saukar musu da nutsuwa fa anzala sakinata alaihi wa asabahum fathan qariba dan ya ba su ta goma shi na kurkusa kafin aje lahira ya sa su gidan aljanna sai ya ba su fatku khaiba to haka za ka bi alqur'ani za ka samu Allah madaukakin sarki yana ta yaban su ya yarda cewa mu'mine ne na hakika innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wal ladina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim ubangiji yace lalle waɗanda suka yi imani suka yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi jihadi fi sabilillah su waye suka yi wannan ba sabo sabo Allah sallallahu alaihi wasallam awau wa nasaru da waɗanda suka karfi bakuncin sahabban mutanen maka suka taimaka musu ulaika humul mu'minuna haqqa waɗannan su ne mu'minai na hakika na tabbas duk wani duk wani imanin sa sai dai a yi masa zato amma waɗannan Allah ce humul mu'minuna haqqa to wani ya isa ya zo ya ce waɗannan munafukai ne a saurare shi ko yake ce alzalimai ne ko ƴan ta'adda ne ko macuta ne ko ƴan zagon ƙasa ne Allah ya yi musu wannan shaida ya yi musu shaida cewa su mu'mine ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun Allah ya yabi fukara ul muhajiri Allah ya ce musu fukara, saboda haka aka fatattake su daga garuruwan su aka fatattake su da gidajen su aka raba su da dukiyoyin su masu kuɗi ne amma an kwace kuɗin sun zo garin Madina wurjan wurjan Abdurrahman ibn Auf mai kuɗi da kowa da kuɗi mai kuɗi ne amma ya zo Madina har ana masa tayin abin hannu a ce ga wani abu ya ce a nuna masa kasuwa sai gashi ba a daɗe ba har ya yi aure yayi walima saboda kudin sa annabi yace aurin walau bi shatin kaga walau ya nuna kenan zai iya yi da abin da yafi shat abin da yafi akuya to ko da walau kaga ba za ka zo ka samu bakire duk wanda da kirba ya samu abin yin auren baka ce aurin walau sai dai ka ce walau bi dijajati ko walau bi dabino to kalmar walau bi shatin tana nuna Abdurrahman bin Auf mai kuɗi ne kamar yadda kissar annabi ibrahim alaihi salam suke nuna mana annabi ne mai kudi tunda shine yake karbar bakinsa daga shashen dan maraki da ijlin samiyin haka yake kawo masu gasashen dan maraki ko kashi kaga idan ba kana kana da wadata ba wace duk sanda kai bako a fito da kabaki daga sashen dan maraki komai ba a kira daga ciki ba babu magana a ciri wani abu cikakken sa haka ya kawo ya ajiru su kaga wannan yana nuna cewa annabi ne mai to haka annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa law bi shaqi yake nuna mana Abdurrahman ibn Auf mutum ne mai wadata to waɗannan lokacin da suka yi hijira fuqara'u ne suka yi hijira Allah ya ce lil fuqara'i muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim an fitar da su daga gidajen su an fitar da su an raba su da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah suna neman falalar Allah da yardarsa wannan ba certificate ne Allah ya ba su ba suna neman falalar Allah da yardarsa ubangiji ne faɗi wannan ya san kenan da ke zuciyarsu zuciyarsu din akwai cike take da ikhlasi kuma dan Allah take shi yasa ya musu wannan shaida yabtaquna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakawa Allah da manzon ulaika humus sabiqun sai ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يوكما داو يبي الأنصار متعنا مدينة يبي سو يفتي أينهم شوا سوسك ذول لمدينة تبوأ الدار والإيمان كما سوسك أينهم كارت إيماني سوك يجدع نفسنا سوك بن هجرة tun kafin zuwan muhajiri da min qabli yuhibbuna man hajara ilayhi kuma suna san waɗannan muhajiru na din sannan wa yusiruna ala anfusihim suna fifita waɗansu akan kawukan suna fifita almuhajirin akan kansu walau kana bihim khasasa ko da ko su suna da bukata Allah ce duk wanda aka tsare shi daga ruwa ga kansa to waɗannan su ne masu samun babban rawa kaga Allah ce fa'ulaika humul muflihuna ya sifanta almuhajiruna bis sadiqina ya sifanta al'ansar bilmuflihina to kuma as-sadiquna suna gaba ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin da wannan ne sai da Abubakar yayi wa al-ansar hujja cewa mu Allah ya a bi. domin ya sifanta mu da as-sadiquna a cikin wacce aya ulai kuma musadiqun anan kuma ya ce ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya masu gaskiya su wuce gaba ku bi su a baya don haka muke da shugabanci ko kuma masu taimaka mana ne ahli sunna ba su da matsala da wani sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama suna girmama su suna ba su matsayin da Allah ya ba su sun san wani matsayi ne da Allah ya kai su ba wanda ya ce sauko su da wannan matsayi dan asar da mutum sai dai hakura da haka ahalus sunna sun yarda sun miƙa wuya sun sallama haka nan alƙaraba suna da matsayi kasancewa su sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallama dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallama banu hashim banu hashim da banu al-muttalib su suna da abdul muttalib ba al-muttalib ibnu abd manaf dan uwan abdul muttalib din dan uwan hashim din suna da wannan درجة تقرابة فهو لك آلو ألي آلو, آلو العباس آلو جعفر آلو عقيل دوة النمسنا لكن آلو البيت حكا نماتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة لكن أهل بيت القرآن الشيء ساتو لكن أهل بيت كذا بقى أنت إسكم إسروس القرآن الشيء ساتو إنما يريد الله ليطهركم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجل أهل البيت ويطهركم تطهيرا wannan ayat ta sauka cikin siyakin ayoyin da suka yi magana akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyin duk gaba da suka gabaci wannan aya da aya da ta zo bayan wannan ayat tana magana ne akan matan annabi sallallahu alaihi wasallama يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة مضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن من منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين هكذا نؤتي أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله الرزق بعمكم الرزق أهل البيت ويطهركم تطهيرا لكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة كان آيوين قبائل سنة مقال أني أكموا أكم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم amma sai wani dan daru sai ya zo ya gutsire iyanan sai ci ba wani irin yare ne Allah yake magana da shi an koro magana annabi ka gaya wa matanka ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa haka ubangiji ya wa da magana a kuma matan annabi a kuma matan annabi da wa'azi da faɗakarwa da jan kunne yace wa qarna fi buyutikunna ku zauna a cikin gidaddajin ku wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula kada ku rika fita kuna nuna kawa irin yadda ake a jahiliya inda ma yuridu Allah li yuzhiba wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulahu ku tsayar da sallah ku ba da zakka ku bi Allah da manzansa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yuzahirakum tatheera sai suka ce ai ai tun da aka ce yuridu Allahu li yuzhiba ankum ba ce an kunna ba to ba ba su ake nufi ba wa ake nufi suka ci kawai ana alai da fatima da hasan dausayi alai da fatima da hasan dausayi ko kuma muka ce anan Allah ya faɗi dalili na saboda maza sun shiga tunda maganar alal bai din aka yi gaba daya ba matan kawai ba su matan daman a kansu ake magana mazan da suka shiga sai suka rinjaye matan wannan tabi'a ce ta alkur'ani duk inda umarni ya zo idan da maza da mata ne sai a ainihin rinjayar da janibin maza alal bai kawai mata ne akwai maza ko babu ko ga kun yadda akwai ali akwai haka akwai hussein saboda haka sai aka rinjayar da wannan in ko kun ce a'a maza kawai ake nufi to kun fita Fatima ita ma kun fita Fatima kaga kun wata tabargazar kuma in kun yadda Fatima ta shiga to sabon matan annabi su ma tunda a kansu ma aka koro ayoyin sun shiga abun abin yake amma mutum wani lokaci rika tafiya a cikin yanki ya rika tafiya da kansa rubar tafi da abubuwa da Allah ya bashi abu yamshi mu kibban ala wajhi ya rika tafiya mukibban ala wajhihi saboda haka ahlu baitin rajuli in aka ce ahlu baitin rajuli matansa ba su shiga ba iyalan gidanka da na ce iyalanka kana da mata biyu ko uku ba su shigo ba wanda ya ce iyalan gidanka ka ga iyalan gidanka sai ka je ka raba matanka sai zo ta faɗa na ce ka ba matanka ne cewa ne ga ka ba wa iyalan gidanka ai ban ce ka ba matan ka ba ce kai ma hukaci ne inda ka ce iyalai na mata na ba zan ba su ba falamma qada musa al-ajal wa sara bi ahli wa sara bi ahlihi anasa min janib at-tur nara qala li ahlihim kutu inni anastu nara لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تفضلون lokacin da Musa ya gama zama ya gama ajalin da suka yi da wannan ashaitu salihu din na yayi masa aiki ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن فمن فمن نفسك lokacin da ya gama ya aka ɗaura aure ya taho da matarsa kaga ita kadai ce Allah ya kira ahali dalle ka tafan a na tafsiri in suka zo nan ta fice matarsa ba wani wanda ya ce 'ya'yansa ko jikokinsa tunda a lokacin ma ya auren ana amarki. ana amarci sai kaga sun ce matarsa amma can an ce inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ala bayt suka ce ba matan kaga akwai tumka da warwara sannan qala li ahlihi umkutu mata ce guda daya amma Allah sai ce umkutu da sigar ne namiji ko mace ya ce umkuti amma an yadda wa yake magana da shi anan yana magana da ita matan amma ya ce umkutu inni Anas sunara. Allah ba ya maimaita ahalin har sau biyu a aya kuma duk matar ake nufi dan dai kawai ya kama ka da hujja kisar annabi ibrahim alayhi salam lokacin da mala'iku suka zo za su suna masa bushara za su je su halaka qaryatu sadum mutanen annabi lut lokacin da suka yi wa annabi ibrahim alayhi salam busharan samun da فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ما تبت وامرأته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أعلد وأنا عجوز وهذا بعد شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد أنا dawa ake magana ba da matarsa ba wamra a tuhu matarwa annabi ibrahim tana tsaye da ta abinda fa basharnaha bi ishaq muka ce to zaki haifi ta sa masa ishaq wa min wara ishaq yaqub bayan sa shi ma za a samu yaqub ma'ana jika ta hanyar ishaq sai ta rikide ta zama tsohuwa ba karara shekaru sun yi nisa amma kuma ana cewa za ta haihu dan zai haihu a samu a samu jika sai sai a waya wailata a alidu wa ana ajib kai tuna ina tsohuwa haka yaya zan haihu wa hada ba'di shaykhan wannan ga mijina na tsoho shi ma inna hadha la shay'un ajib shi lalle wannan abin da ban mamaki qalu ata'jabina min amri min amri Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt Allah ce a mala'iku suka mamaki da al'amarin Allah rahamar Allah Allah bai alaiki ba saboda haka darin dole ya yawa don matsalolin naka za su yawa don ayoyin ga nan kuma abinda ba ka so su faɗa ka suka faɗa rahmatullahi alaikum na farko mace ce kuma matar annabin Allah ya sa da cikin da Lubai din da kai baka so a sa ta cikin ahadal baiti din sannan kuma aka yi mata lamirin namiji saboda ba ita ɗaya ce ba ai akwai mijinta rahmatullahi wa barakatuh alaikum alal baiti innahu hamidun majid Allah na cewa iz gadauta min ahlika da wa aya take magana wa iz gadauta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqaida al-qital annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai fita ya je nuna wa musulmi inda za su tsaya a wannan a wannan yaki na na tabuka a mako wanda yaki Uhud tubawwi ulum maqa'ida lil qital min ahlika Allah ya kirawo gidan da Annabi lokacin ya fito da gidan Aisha Allah ce ka fito da gidan iyalanka Allah ya kirawo su iyalansa kai kuma ka ce ba ka cikin ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wannan rigima har ina ina mutum zai kai da wannan rigima wannan daru har ina zafin kan wannan har ina sai a ce maka ai akwai riwaya a cikin muslim النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقف في مرق مرحل من شعر أسود فدعا بفاطمة وعلي فجاء فاطمة وعلي وحسن وحسين فأدخلهما فيه فقرأ قوله تعالى إنما يريد الله ليطهركم إنما يريد الله ليذهب عنكم اهل البيت ويطهركم تطهيرا فكذا آه عليه سياسي annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin wani wado wanda yake mai zane an masa zanen abin nan ra'al sirdi a jikinsa zanen sirdi na rakuma gwado ne da aka saka shi da bakin gashi na dabbobi sai ya sanya ali da fatima da hasan da husaini ya kuma karanta wannan ayar inda suka ce to kaga su waɗannan su kaɗai ne muka ce a wannan ba ya da tafsi. suna daga ciki haula'i ahlu baiti ce waɗannan su ne ahlu baiti suna daga cikin ahalinsa ba wannan yana nufin saura ba za su shiga ba a'a wannan yana nufin sun fi kowa kusanci da shi cikin ahalin baiti wannan kuma haka ne da da waɗannan sun fi kowa kusanci saboda haka annabi ya faɗa haka amma ba yana nufin ya ta'aita a kansu ba ba Allah ne yake cewa la taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أولا آية الله ينام قناني أكم مسجد درار da aka gina ya ce za ta kumfi ya gada la masjidin usika ala taqwa min awwal yawm shine masallacin quba shine farkon masallacin da aka gina ala taqwa akan tsoron Allah wannan aya tana nufin masjidu quba shine kadai masallacin da aka gina akan tsoron Allah sauran masallatai masallatai annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina na cikin Madina wanda yake cikin gidansa sai lam yu'assas ala taqwa usi sa ala taqwa amma saboda alal siyakin da ake ana magana ne akan masjid sai aka ba shi wannan sifa din kaga wannan ba yana kore kuma sauran ba duk wani masallaci da mu'minai musulmi suke sallah akan sa masjidin ne sa ala taqwa amma da yake a nan yanzu magana waɗannan ake wannan masallacin ake sai aka ba shi wannan sifa kaga ba yana kore sifar daga wasu bane kuma an gane ko to haka ma in wancan hadisi ba yana kore sifar ahlul baiti daga sauran bane musamman idan alqur'ani ya shigo da su manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai fita da su ba an gane ko haka nan hadisin da hadisin sa'id ibn waqqas sa'id ibn abi waqqas hadisin qul ta'ala wa nadu abna'ana wa abna'akum ونساءنا wa وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين wannan ayar ta sauka annabi ya kirawo Ali da Fatima da Hassan da Husaini wannan ba yana nufin su kadai ne ahlul baiti bakarin da wasu kokarin su faɗa zaka ahlul baiti dukkan wani wanda yake min nasli bani Hashim duk wani wanda ya fito daga naslin bani Hashim daga tsatsan banu Hashim waɗannan ahlul baiti ne ba waɗannan hudun ba duk wani wanda ya fito daga tsatsalin abin nan banu Hashim wasu malamai suna suna wato tana riskar da ‘ya'yan al-muttalib ibn abdulmanaf domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu da su duk ne saboda haka kamar imamu shafi'i yana riskar da ‘ya'yan za ka mu ahlus sunna muka ce dukkan wani wanda fito daga fatsan banu hashim yana daga cikin ahlul baiti to amma inda za ka ga karuwar wara ta shi'a waɗanda suke fafatin san ahlul baiti kuma sun kasa maka bayanin wa ya bait sai ya kasance wasu da dama daga cikin ahlul bait din da mun yadda ahlul bait ne kama batun kama bar batun matan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake su ba ta san matan matansa kama bar batun matan annabi sallallahu alaihi wasallam har ma daga cikin jikokin nasa da dama daga cikin su shi ba su sa su cikin ahlul bait ba kaga sayyidina ali yana da wasu ƴaƴa da Fatima banda Hassan da Hussein. yana da ƴaƴan Ummu Kulsum ƴarsa ce amma ba a sa ƴaƴanta cikin halin bai. ne dalili su ba ya fada ba bane ba kokin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko Hassan Hassan Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib ba ta sa ƴaƴansa daga cikin Ahlul Bait sai ba jikar annabi bane sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa ba jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba bin nasli bane hashi suke me yasa kuka cire su mu ahli sunna duk mun san sannan bayan wannan sai da ali yana da wasu ƴaƴan akwai muhammad ibn hanafiya muhammad ibn hanafiya dan sayyidina ali amma ba ta sashi dan me ba za ku sa ƴaƴansa ba shi ma ga shi dan sayyidina ali ne dan tsakan sayyidina ali ne sannan yana da wasu ƴaƴa yana da ɗan abubakar da umar da usman yana da ɗan ja'far da al-abbas yana da Ubaydullahi da yahya duk ba sa sa su cikin alubai me suka yi musu kuma duk ƴaƴan sayyidina ali ne kuma kuke kuna son sayyidina ali kuna so ku sa gaba da cikin ƴaƴansu ku nuna tawari ko ne ga wasu ƴaƴa jikokin Fatima din ba kwasawa ga wasu jikokin sai na din da ƴaƴansa ba kwasawa cikin Ahlul Bayt sannan ga Al-Abbas da ƴaƴansa Al-Abbas babban Annabi ne sallallahu alaihi wa sallama da ana gadan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Abbas sai zai ci da asirci ba sai na ba haka ne ko ba ka bane ana da kul fara'ida da yare yamma ma qasali aula rajulin zakar baffa yana gaba da dan baffa haka ne ko ba haka bane ba wannan shine hukuncin ba da a ce ana gadan annabi sallallahu alaihi wasallama in aka ba wa fatima ka santa waye zai ci sauran da afiki abbas ne zai ci amma ba ta san ga ba kulla ne tsanani tsakanin gidan ali da gidan abbas a tarihi ba ta ba ta kai tai tsakanin al-alawiyuna da al-abbasiyuna sun ce ma wasu a'imma ɗinsu sun ɓoye saboda tsoron zaluncin barin abbas mu Allah suna duk ba mu da wannan matsalar Allah ya ce ga yadda za mu zo muna yi don aka fita daga matsala wanda duk zai saki layin ubangi shi ne shi cikin matsala yayi ta kawo rigingimu da daru da tashin tashina ashe kaga in aka ce su wane ne masoya alul bait na hakika alul sunna suke da bakin magana domin shi bai yi tawari ba bai yi dauki daidai ba ya ce duk iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam duk iyalan banu hashim da annabi ya ce Allah ya zabe su inna Allah asafa quraishan min waladi isma'il لأن إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفى من بني هاشم saboda haka a cikin ƙuraishawa banu Hashim su ne zaɓaɓɓun daga cikin zaɓaɓɓun Allah ya zaɓo zaɓaɓɓi Shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam zaka duk wanda yake da dangantaka da gidan banu hashim adal baiti ne mu ahlus sunna yana da haƙƙi akan mu na mu girmama shi amma ku ba ka bane ashe ga aka ce wane ne a haƙƙu bi ahlul baiti to mu ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa yahudawa na'anu a haƙƙu bi musa minkum kuma na'anu a haƙƙu bi ahlul baiti minkum sayyidina abubakar ya girmama alin baiti ya girmama alin baiti taba cin zarafin wani alin baiti ba bai taba cin zarafin wani alin baiti bai ci mutuncin bukari ya ruwaito mana hadisi sani daga abubakar yana cewa la ahlu baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama la qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ahabbu min qarabati iyalan gidan annabi sallallahu da danginsa ni su na fi so sama da dangina haka sai na abubakar yake cewa haka sai na abubakar yake cewa wata rana kamar da bukari ya fito rawaito daga abdullahi dan far yake cewa wata rana sai na abubakar ya fito daga masallaci sai ya ga hakan ibnu da ibn abi talib yana wasa cikin yara sai ya dauke shi yana masa wasa yana cewa bi abi shabihun bi nabi la shabihun bi ali sai da ali yana dariya yana kallon Hassan yana cewa mahaifi na fansa ce gare ka sai na bakar yake gaya wa ɗan yaro karami Hassan yace mahaifi na fansa ne gare ka ka fi kama da annabi ba da alkai kama ba sai alayi ya dariya wannan ba alamar ba ce. haka sai na Umar ya nuna alul baiti su ya kasance lokacin da ya zo aka yi fari da ya tashi tawassuli da Abbas ya yi. da abbas ne اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا فنحن نتوسل إليك بعم نبينا فاتنا فيسقوه ya Allah muna yin tawassuli gare ka da annabin mu in an mana fari sai ka ba mu ruwa to muna tawassuli da baffan annabin mu kaga ma ba ta na tawassalu ilayka bil abbas ba a ta بعم نبيك بعم نبينا ka shayar da mu al'abbas ya daga ruwa ya addu'a sai Allah ya ba ruwa ya zo ya sake yin list na ainihin albashi da za a rika biyan kowa a cikin daular musulmi da ya tashi sai ya yi list din waɗanda za a biya kowa gwargwadon kusanci shi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara bi aqrabihim nasaban ila rasulillahi fal aqrabu wanda yafi kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallama abinda za ka kanshi da za a bashi ya mutuka sannan a haka a haka a haka har ma suka ce ya Umar ka fara da kanka yace ku sa Umar inda Allah ya ajiye shi ku aje shi anan saboda haka sai da layin Banu Adi ya zo kabilar Banu Adi sannan sunan shi kuma ya fito wanda suna kan baya baya baya san ahlul bai zai yi wannan yana shugaba mai mulki dukiya a hannunsa kuna ganin kowa ya samu eh? amma shi sai mai da shi can karshe ya yi mura'atin gidan annabi sallallahu alaihi sallama ya fi fitar sai na ga wani dan shi'a yana cewa Umar al-Zalimi ne kun ce adali ne ai zalimi ne gashi ya zo ya nuna fifiko wajen rabon kudin kudin kudin kasa ka duba dan Allah da kuma bai haka ba a ce azzalimi ne ya ya baya san alil bai ya fara da alil bai kuma an ce azzalimi ne wanda baya san ka koruwa ka fada zai ka tada maka kura sayyidina Usman sayyidina Umar da sayyidina Usman kamar yadda za a biya kawo a cikin sayar alamin nubala idan suna kan abun hawa suka zo inda al-abbas ibn abdul muttalib yake babban annabi sallallahu alaihi wasallama sai sun sauko da kan abun hawan sun wuce ba sa yadda ma suna sama yana kan su wuce shi saboda girmamawa akwai sanda yake cewa umar yake cewa abbas yace wallazi nafsi bi la islamuka hina aslamta ahabbu min islam al-khattab law aslama لأن إسلامك أحب إلى ila الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب سيدنا عمر wa Abbas. Ya ce na rantse da wanda rai lake a hannunsa musuluntar ka na fi sha'awar musuluntar ka sama da musuluntar mahaifi na kafsaf da ake ya musulunta ce saboda manzon Allah zai farin ciki da musuluntar ka sama da yadda zai farin ciki da musuluntar kafa don haka ne ma na fi son musuluntar ka sama da musuluntar mahaifi na da ya musulunta amma kuma duk da aka zo ka ce wai wai makiyin su ne yana dukan su yana zuwa musulunci ka duba wannan wannan bala'i sharri saboda ka ahlus sunna alama darin tarihi haka suka rika girma girmama haka suka rika girmama ahlul bait Umar ibn Abdul Aziz shi ma kai ce yace wallahi gidanku yana ga wa Fatima bint Ali ibn Abi Talib Umar ibn Abdul Aziz kun san jikan sayyidina Umar sannan kuma dan gidan Banu Umayya tunda Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam al-Umawi Marwan ibn al-Hakam a gurin yan shi'a kafiri ne murtad wannan jikan sa ne yake cewa yake cewa Fatima binta Ali ibn Abi Talib yace yabna Ali wallahi ni na kusan gidan ku sama da yadda nake son gidan mu waɗannan banu umayyan da ake tsine musu su ne masu faɗar wannan magana ibnu taymiya ga dai yanzu karatu muke yi gashi da ya gama maganar san annabi sai ya ce wa kadhalika mahabbatu sahabati wa qarabati wajibi a so sahabban annabi wajibi a so dangin annabi risala ya rubuta ka to kam littafi ya rubuta ka to kam sunan shi risalatu risalatu fi alil baiti wa hukumihi kan alil baiti da haƙƙin da yake kansu haƙƙin da yake kan mu'mini akan nasu ibnu taymiya rubuta wannan a cikin aqidatul wasiya ka je ka duba aqidatul wasiya dan littafi ne karami da ka iya karanta ka haddace ka je ka duba ka ga yadda ya faɗi wa aqidar ahlus sunna na wajabcin so karabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafansa cike suke da wannan isharar din shaykhul islam Muhammad ibn Abdul Wahab 'ya'yanta ya'yanta shida maza ɗaya mace, to ka bincika ka ga sunan ƴaƴansa Abdullahi Ali Hassan Husaini Ibrahim Abdulaziz Fadima Abdulaziz kawai shine baya daga cikin sunayen Alif amma duk sauran sunayen Alif Ali sunan Sayyidina Ali Abdullahi suna ne na dan Annabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim suna dan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam Hakan da Husaini kowa ya sani sannan fatima duk ƴaƴansa sunan alin zai ya sa to amma wanda ba shi da abin faɗa dole ya kanafi yayi sharri to da kan abin mu ba ma koyi aqidar mu babu tafiya a fili take ɓaro ɓaro take kuma littafin mu ba wanda muke koyewa ko ba ma a da wani littafin mu ce ba ruwan mu da shi duk littafin mu littafin mu ne muna ɗaukowa mu baza su mu karanta su ba ma kowai komai saboda haka akida ahlus sunna a fili take suna girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna girmama karaba dangin annabi sallallahu alaihi wasallama suna ganin dangin annabi suna da haƙƙi doriya akan sauran sahabbai saboda suna da haƙƙin zamantowar su sahabbai suna da kuma haƙƙi kari akan wancan zamantowar su dangin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda kawai suke cewa dangantakar mutum ita kadai in babu imani da tsoron Allah ba za ta amfani shi dangantakar mutum kawai kawai saboda shi dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma ba imani bai yi imani da abin da manzo sallallahu alaihi bai yi aikin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba wannan ba zai amfane shi ba abinda su ahli sunna suke faɗa ke shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ɗaukaka Salmanul Farisi sai kuma ya kaskanta Abu Lahab ba haka bane laqad rafa'a laqad rafa'a al-islamu Salman ibn Salman Farisi وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب musulunci sai ya ɗauka salman al-farisi sai kuma ya kaskantar da mai nasaba ɗan dangi a bula shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin dogon hadisin sa man afa bihi amalu lam yusri bihi nasabu wanda duk aikinsa ya mai da shi baya to dangantaka sa ba za ta ja shi gaba ba don haka dukkan wani wanda yake daga cikin zurriyar annabi ne sallallahu alaihi wasallama mu'mini mai tsoron Allah yana da haƙƙi biyu akan ka haƙƙin mu'mini ne musulmi ne dan uwanka kuma haƙƙin nasibi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya kauce wa hanyar Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam za a nuna masa yayya akan abin nan da ya kauce wa annabi akan muna ga yanzu wasu shugabannin wasu kasashe wanda suke da awar su adal baiti ne ka duba tarihin su ne ta tabargara da suke tun mumin ya bar barranta daga wannan tabargara amma ana magana za su ce maka annabi kakan su ne kala jaddi sallallahu alaihi wasallam haka za su samu amma kuma ta tabargara suke shi kenan sai ka lungume su hannu biyu ka ce ba ya su wannan nasabar ba za su kai su ko ina ba in dai ba su bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka annabi ya gaya wa bakkanninsa ba tun farko farkon musulunci يا عباس يا فاطمة يا صفية عمة رسول اشتروا أنفسكم والله لا أغني عنكم من الله شيئا har Fatima ɗansa ta cikin zaka ya mata ke ce cikin ki gurin Allah amma in an je lahira ba ki aikin kwarai ba zan wadatar da ki komai a gurin Allah ba to waɗannan na jikinsa wannan tsokar tsokar jikinsa yake gaya wa haka bare wanda zai zo daga baya sannan abinda ba mu yadda ba ko muke magana cewa haramun ne mutum ya yi ƙoƙarin ƙaƙaba kansa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai saboda ya samu wani ɗaukaka da wani interest na shi kawai kawai kowa ya buci iska sai ce shi ma jikan manzon Allah annabi yana cewa man da'a ila qaumin laysa minhum laysa min fa minni wanda duk zai yi kokarin jingina kansa zuwa ga wasu mutanen da ba a cikin su ba ne ba shi saboda haramun ne haramun ne haramun ne kawai ka zo ka ce kai jika manzo Allah ne alhalin ka san ƙarya kake ba jika manzo Allah ne to bala'in da yake faruwa kenan kowa yake so ya gina wa kansa wata daula sai ya ce shi ma jika manzo Allah ne kun dade da shi tun tasowarsa kuna karami ana wasa aka yi makaranta aka ji ina aka je ina duk baka gane shi ma bai gane jika manzo Allah bane sai da ya fara tara jama'a sai bushe iska ya ce shi ma nasabar ta tana fikewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma albusani sai ni ne to duk mu je mu ba ma rigima da mutum akan shi usiri ko ba usiri ba ba ruwan mu me kake yi kawai in kana abin kirki to alhamdulillah in kai usiri din ne sai mu baka haƙƙinka amma kana tabar gaza ko kai wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai bai da mu bi ka ba in kuma za mu bi ka to za mu ba abula saboda haka wannan gaba da ibn taymiya yayi mana magana akan san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da karaba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin san Allah sai gaba ta gaba da zai yi mana magana akan ta shine mahabbatu rabbi subhanahu wa ta'ala li abdihi yadda bawa yake san Allah to shi ma Allah yana san bawansa wanda yake san sa Allah madaukakin sarki ya mana da kasar ya mana jagora wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين wannan ya ce ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana azumin ranar asabar kuma bana ya yi daidai da goma ga watan muharram to yaya matsayin azumin ashura na bana ai wanda ya kamata kai wannan tambayar tun wancan satin bayan su ba yanzu kaga in ma ba daidai aka yi ba ayar ga alfafa kuma ka zo kana da kan sanarwa wani lokaci sai a bar abu ya a dinkirta shi azumin ya yi kuma haka ya dace a yi da a yi azumin juma'a da asabar haka ya tabbata cikin sayar bukari cewa kada ku war la ta kusu juma'a da bisawmi illa bi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu hadisi ne sai a cikin bukari da muslim kada ku keɓance juma'a ita kadai da azumi sai dai ku haɗa ta da wata rana gabaninta alhamis kenan ko wata rana bayan ta asabar kenan annabi shi ya bada ɗauke shi ya ce a yi kuma sai kai kai da ba kai ba hadisin la ta sumo yau masarci illa masturi da alaikum hadisi ne da aka yi ta rigima a kansa da wa daga cikin malamai sun raunana shi irin su imamu malik irin su dara kufni duk sun rauna na wannan hadisi banda su ma akwai wasu cikin malamai wanda kamar na sa'i abu dawud sun rauna na wannan hadisi manya dai manya jima-jiman malaman hadisi da farko waɗanda ilimin hadisi a wajen su kai kace bokanci ne to in suna yin abun sai ka rasa mata ina suke gano abun suke zakulo abun karshe dai in ka rasa inda za ka yi sai ka suke ka al'amarin nan naku bokanci ne da aljanu kuke ta'amuli kamar yadda abdurrahman ibn mahdi ya tafi faɗa kawai haka manya daga cikin malaman hadisi sun illanta wannan ruwayar. ba ta da ƙarfin ruwayar da take cikin sahihai wacce ta ce biyaumin qabla wa yawmin ba'da kaga idan ta fuskar isnadi ne wannan ta fi ƙarfi sannan waɗanda suka karɓe ta sun ce abinda ake nufin cewa la ta sumu yau masabti ana nufin ifradu yau masabti bi saumi ana nufin ware asabar azumce da ita kadai shi hadisin ya hana amma in an hada ta ita ma da yau kabla wa ba'da babu komai saboda wancan hadisi kaga an hada hadisan suka an yi aiki da su a wannan azumin ashura din ba a ware ta ba da akwai tasu an idan kuma kace a to ashura ita kadai ma sai mu ce to wancan hadisin ya fi karfi wannan hadisin akwai rigima da daru yawa a kansa yawa daga cikin manyan malamai magabata suna raunana shi waɗanda suka inganta shi din na baya baya ne kamar na nasiru da albani allah ya ji kansa to amma a nan mun saba masa ba ma tare da shi ba ga wanda ya azumci juma'a da asabar wato tasu'a da ashura daidai yayi ba da kuskure wanda kuma bai azunta ba saboda wancan hadisin muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya bashi ladan niyya wannan yace wa mimman haulakum min al da al-munafiquna wa min ahli madinati wannan yana nufin ba munafiki ko ɗaya daga cikin muhajiruna galibi ai abin da ya haifar da munafiki shine bayan annabi yi hijira musulmi sun yi karfi a Madina wanda duk ba zai yi musulunci ba kuma zai shiga cikin tsoro da dalilai da haka sai ya kasance waɗanda suke so su zauna a madina kuma a dama da su ba kuma musulunci suke so ne su bayyana su bayyana munafikin amma wanda zai baro madina zai baro makka ya bar dukiyarsa ya bar danginsa ya shigo cikin sahara ya faɗo cikin garin da ba nashi ba kuma ya zama munafiki ta yato <laughs> kaga ba la ya tasawwa a san ku kuke da karfi kuma ya zaka baro inda kuke da karfi ka zo inda ba ku da karfi da kai munafiki kamar da ruku kamar dukiyar ka dakka zo ruku ka zauna ka sha wahala kuma kana munafiki ai wahala dan ka samu jin dadi ne ko ba haka ba shi munafici dakka ka samu jin daɗi ne ka samu zan duk abin da ake samu da idan asabakum bari na samu wala aya ta cikin سورة سورة النساء وإن أتاكم فضل من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين idan wata falala ta same ku ta gari masu ba tare muka fita ba ai ba mu na muka san idan kuma kafirai ne suka fi karfin ku shi alam na ta'wiz alaikum wa muna'u sai da ba wurin kafirai suna cewa ba mun nuna muku wato ba mun gore bayan ku ba kuma kuma ka ba ku kariya daga mu'mini ba shi kaga suna yi dai don su samu wani abu da wajen mu ne ko su kare kansu da kafirai amma idan kafircin ne da yawa ba a bukatar munafiki saboda haka Allah bai yi maganar munafikai daga cikin muhajirin ba sai dai mutanen madina anan aka samu waɗanda suka yi murazuci irin su abdullahi ubai ibn salu da gaske ne ya rubuta a cikin littafinsa sa al-hukumatul islamiyya cewa ya fi manzon Allah cin nasara da shi ya kafa ya kafa wata hukuma mai dorewa ko daula mai dorewa shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yana rasuwa ɗalibansu suka yi suka ja baya ba karanta wannan a ciki ba amma kuma abin da shi an ci gaba ɗaya ke nuna ke na kai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi nasara a cikin da awarsa ba yana rasuwa duk sabon su da yarda ko ya rubuta wannan ko bai rubuta ba addinin da yake bi abin da yake faɗa kenan wannan haka magana ce a kutubatul haja me yasa kake kara ta'ala to ana ruwaya ce kuma koda koda ko da ruwaya ce kalmar ta'ala da kalmar sallallahu alaihi wa sallama wannan duk kusan littattafai da aka rubuta haka suke yanzu idan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna magana da shi ya rasulullahi ba ka kara sallallahu alaihi wa sallam sai ya rasulullahi me yake kaza ya rasulullahi amma a rubutu sai a kara sallallahu alaihi wa sallam kai da kazo kana karantawa sai ka shigar da wannan salatin wannan bil ijma'i babu komai haka nan ta'ala da zaka sa a gaban sunan Allah babu kowa inda ba a san kara wata kalma alfazin addu'a musamman waɗanda suke cikin kamar sallah lafizan da suka zo marwiya na addu'a to sai ka tsaya iya ruwaya domin waɗannan tauƙifiya ne amma wajen bayani in na gada ma ba zan yi ko kuɗubatul hada ba sai in tsara tawa kuɗubar laifi ne ba laifi kai ba saboda ka wannan ba babin riwaya daban babin kuma al-ikhbar daban to dukkan banu hashim musulmi ne ba ka karanta tabbati abu da abu da banu hashim ne yana da cikin bani hashim amma ga shi Allah ke tabbake da abu da wata saboda ka ba wai duka banu hashim ne musulmi ba akwai wanda sun musulunta akwai wanda kuma musulunta ba sannan kuma akwai mutanen kirki akwai wanda kuma mutanen kirki bai zo ga magana cewa akwai daular hashimiyya al-urduniyya al-hashimiyya amma ba haka ke duk waɗanda suke cikin wannan daula ko sistem din ba dukkan su mutane kirki ne wani irin littafi ko wani irin littafai ne ya kamata ɗalibi wanda bai yi ƙwari ba zai iya ɗauka ya karanta ba tare da ya sa shi gaban malami ba kuma wani iri ne sai ya sa shi gaban malami to ni ban gane wannan tambayar ba ba kai ƙwari ba kuma ka ɗauka gani idan neman ilimi ne to ka neme shi gurin ahalinsa fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun ka je ka karanta in ka yi karatun to ka san kwarin da kai da za ka yi karanta duk wanda ka da karanta to ka yi karfin sa ka yi kwarin da za ka gani amma ba kai kwari ba kuma ka karanta kuma ka gani? to ban san da wani kwari kake nufi ba dan kana da ba ka iya larabci ba to sai karanta wanda aka yi da Hausa in ka iya turanci ka karanta wanda aka yi da turanci shi kenan ma wannan shi ne daidai wanda ba sai ka je gaban malin ba don ka ba ka zo gaban ba ka sa masa ka ce karanta maka littafi kuma da hausa aka yi shi kuma ka ce ya maka karatunsa wannan shi ne daidai da kai in kuma da larabci za ka karance shi to ka karance shi gaban malami in ka samu asasiya ka samu foundation na ilimi to wannan shi zai bude maka koma kuma ka ci gaba da ka karanta wasu abubuwa da kanka ba sharafi bane kowane littafi sai an karantar da kai abinda za a baka usuri, za a baka asasi na shi ilimin in aka baka a tashi kuma da asasin shi zai buɗe maka ko kofofin da mun ina da ina ka karanta waɗannan da su ne tambayoyin da suka zo har